بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi sharxi li sadri wayasir li amri waxlul cuqdata min lisaani yafkahu qawli allahuma fasalli wasalim ala nabiyina muxamadin wala alihi wasaabihi ajmaciin bayaka assalaamu alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mara godima allah subxaanahu wataala da saki haɗa mu a yau lahadi ashirin da takwas ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai da goma sha shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya da izinin allah mai kowa mai komai a wannan darasi namu na gado da ke cikin wannan littafi na isiya za mu tashi a tsagi na biyu akan abin da ya shafi gado tsagi na farko shine cin gado da abin da ya shafi alfuro kamar yadda al'imamun rahabiyar rahimahullah azza wa jalla yake cewa yace wa'alam bi annal al-irsa naw'ani huma farbun wa ta'sibun alama ya yace farbun akwai mai cin gado da kasafi ma'ana za a ce yana da lamba wani yana da lamba wani yana da lamba wani yana da lamba wa ta'sibun akwai kuma wanda yake ci da asuci alama qasima akan yadda aka raba sai yace fal fardu fi nasil kitabi sita la fardu fil irsi siwa halbatta nisfun وربع wa thuluthu wa sudusu bi بالنصف shar'i والثلثان وهما التمام فاحفظ وكل حافظ إمام alfuro wanda muka kammala karatun su jiya ake magana akan masu cin nisfi ake magana akan masu cin rubu'i sumuni sulusan sulus da sulus gaba ɗaya malam ya zayyano mana su to yanzu mu tashi shi sa da ya kamar yadda imamun rahabi da ya kammala ya ce wa qattana har qismatul furudi min ghairi ishkalin wala huwa an kammala rabo na abin da ya shafi alfurud yanzu za mu tashi tsage na biyu abin da ya shafi atta taasib cin gado da asirci kenan idan aka ce cin gado da asirci zaka ji ana wannan a ce wani wani asibi ne ko wani yana cin gado da asirci idan aka ce yana cin gado da asirci kamar yadda malin zai bayani da kanshi shine duk wanda yake da matsayin da in ya zama shi kadai yana da hurumin ya cinye dukiyar mamaci duka ɗaya daga cikin asubai kenan wanda yake in aka bashi shi shi kadai inda za mamaci a ce shi kadai ya mutu ya bari to yana cikin asibai kamar yadda muka sha maimaitawa cewar mace in aka mutu aka bata ita kadai nawa za a bata rabi ashe ita ba asiba ba ce kenan idan aka mutu aka bar namiji daya daya nawa za a bashi duka ashe da namiji asubi ne kullu ko ɗaya kenan ko kuma a'a asubi yana zama wanda yake shi ma yana da lamba da yake da lamba aka ba shi kasan shi na wannan lambar da yake da ita amma da aka ba shi kasan sai bai tashi ya wuce ba sai dan tsaya gefe saboda watakila za a samu abin da ya saura wannan abin da ya saura din yana da dama kuma ya zo ya cinye shi ta asiban za a ga ce ya ci kaza da lamba ya ci kaza kuma da asauci misali mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar mahaifinsa da yar shi guda ɗaya kaga anan mahaifin yana da nawa ɗaya bisa shida sulus saboda akwai ɗa akwai haihuwa ɗaya ita yar da aka haifa tana da nawa tana da nisfu rabi to yanzu kaga za mu raba shi da ni sai mu ba uba ɗaya shine ɗaya bisa shida sai a ba ya uku shine rabin shida yanzu nawa ya rage biyu to yanzu a cikin su su biyun wanne namiji ne ya fi kusa da mamaci wadana salama ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fara'idu li awla rajulin zakari sai a bai mutum namiji da ya fi kusa da mamaci to kaga nan uba ya ci ɗaya na ɗazu ɗaya basu shida fardon sannan ya zo ya ci wannan guda biyun da suka rage ta asiban kun na'am ta yadda kuma za a iya samu wani shi farkon kawai yake da shi ba shi da ta'assub shine dai malam ya ware ya mana bayani wannan babin na ta'asibi kamar yadda muka ji shi kun san yana da muhimmanci yana cikin kowanne babi a gado yana cikin abubuwa masu muhimmanci sosai amma wannan babi yana babi ne mai muhimmanci sosai da sosai isa imamu rahibi rahimahullah azza wa ya bude mai babi mai zaman kashe ce wa hukka an nashara fi ta'asibi bi kulli qawlin mujazin musibi فكل من أحرز كل المال من القرابات أو من الموالي أو كان ما يفتل بعد الفرد له فهو أخو الأصوبة المفضلة يجي كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد يجي والأخ وابن الأخ والأعمام وسيد المعتك ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا وكل ما أذكره سميعا dan yayi bayani akan da ya shafi awasib waɗanda suke da wannan hurumin ya ce kal'abi kamawa ka uba wal jaddi kaka wa jaddil jaddi kakan kaka wal libni ya ce inda qurbihi wal bu'di inda qurbihi a lokacin dan da yake kusa da mamaci ma'ana dan da mamaci ya haifa wal bu'di ko kuma jika gan al-ibnu ko ibnul ibni ko ibnul ibnul ibni ko ibnul ibnul ibnul ibni ko ibnu ibnu ibnu ibnu ibni duk yana zama asibi za ce wal libun inda qurbihi wal mu'di yace wal akhi al akh shine al akhu shaqiq da al akhu li ab amma al akhu li um baya cikin asibai yace wa bunul akhi da ɗa na ɗan uwa ibn al akhi shaqiq da ibn al akh li ab yace wal amam da yan uwan uba yan uwan uba maza nake magana wa sayyidul mu'taqiz al in'am yace da asayid wanda ya yanta bawa yace wa haka za ba nuhu jami'a haka ne ƴaƴan waɗannan duka wa kulli ma afkurhu sami haka imamu rahabi Allah ta'ala ya kashe daga fara ya tsage wannan fasali din qala rahimahullah azza wa jalla faslun idan farada al-abu aw al-jadd aw al-ibn aw ibn wa akhadha al-mal jami'a qala rahimahullah faslun rabiwa da mai iziya yace faslun rabiwa raba mai dami raba waccan magana ta farali da wata magana shi sai ya kawo lafazin faslun sai bai ce fi kaza ba amma dai ka sani da ya ce faslun ya raba waccan magana da wannan dan ba din ya ce ba sai mai ta tsammanin har yanzu yana magana akan masu cin su dusi ne tunda ne abin da yake na kusa da karshen fasulun amma da yake fasulun sai magana gane ya kammala waccan zai wata magana sai ce idan faragal abu idan uba ya zama shi kadai aka mutu shi kadai aka bari awul jaddu ko kaka mahaifin uba ba kaka mahaifin uwa ba shi kaka mahaifin uwa asali ma baya cikin masu cin gado awul jaddu ko kaka mahaifin uba a ce jika da ya mutu shi kadai ya bari awul libunu ko ɗa mutum yarsa ba baɗan shi in ga ba ce ɗaya ba awi gunuhu ko ɗan ɗa jika kenan mutum ya rasu ya bar jikansa a khadhal mala jami'a wannan kowanensu yana da hurumin da zai cinye dukiyar duka gane ko kaga wannan shine fa kullu man ahraza kullal mali min alqarabati aw min almawali mawali aw kana ma yafdulu ba'd al la fa huwa akhu alusubati almufaddala sune lissafo su nam akwai tambaya nan mhm. eh. a tambaya na ce tambaya na ce tambaya nan eh. nan a ba hajjabi muke magana ba mana magana waɗanda suke da hurumin in dai hasan kansa ci gado to za su iya cinyewa duka idan suka samu damar cinyewa duka za su iya cinyewa duka ka gane ko amma da za a haɗu a basu duka a ce mutum ya rasu ya bar waɗannan da muka ambata duka ya bar uba ya bar kaka ya bar ɗa ya bar ɗan ta ga mutum bi za su ci daga uba sai ɗa kaka ba zai ci ba dan da ba zai ci ba kullura ko qala rahimahullah misali akan wannan magana da muka faɗa mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu ya bar abu da jaddu da akun shaqiq mutum ne ya rasu ya baban shi da kakan shi da dan uwan shekiki aha za su gado ita duk waɗannan ba masu ci to yanzu tun da ba masu ci uba ya katange su to yanzu ya zai uba shi kaɗai ne mai cin gado ya zai nawa zai ci a kazar mala jami'a wannan shi ne babi da yake magana kan mutum wanda ke hurumcin dukiya duka قال رحمه الله والاثنان من الإخوة فصاعدا يقسمونه sauya والاثنان mutum biyu min al'ikhwa a cikin ‘yan uwan mamaci ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ya zama na su kaɗai aka bari ko kuma yan uwa uba daya ya zama na su kadai aka bari ya simona hu sauya za su raba shi daidai ne ma'ana idan ya rasu ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ziryan maza zalla to a nan yan uwa uba ɗaya ba za su ci gado ba kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan gashu to shi ne yake cewa za su raba shi daidai wa daidai ya rasu ya bar yan uwan shi maza guda biyar sai mu ce sai a raba dukiyar nawa kashi biyar wannan shine asalin mas'ala din shine farkon din sai a raba dukiyar kashi biyar sai kowa ya dauki kashi daidai eh eh to a yanzu farkon su ala adadin ru'usihim kenan saboda adadin su kaza to sai a raba kazan kawai eh eh babu wata mace a ciki walisinani min al-ikhwa mutum biyu a cikin yan uwa fasa'idan zuwa abin da ya sama da biyu ko nawa ne yaqsimunahu za su raba wannan abin da aka bari aka mutu aka ban masu bisawiya daidai wa daida abinda da yake nufi da daidai wa daida kenan yanzu da dan uwan da aka haife shi yanzu don aka haife shi shekara 60 ta bangaren shekaru ko ga ko bambanci ko to ta bangaren raban gado ba bambanci tun da uwa dan uwa ne za a raba gadon shi iya ga ce idan aka raba gadon shi wani dan shekara 60 ya rataba hannu ya dauka to shi wannan da aka haife shekaran jiya ko kuma yau shekara shi uku wa zai rike mai nashi kai da kai rabon gadon sai ka tabbatar da wanda zai da zai tunda dai bai halatta ka dauka ka bashi ba وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم قال رحمه الله عز وجل na ya ba dogon buga misali ko ya rasu ya bar yan uwa talatin sai ya raba dukiyar kashi talatin ya rasu ya bar ƴaƴa maza zuriyan hamsin sai ya dukiyar hamsin idan dubu hamsin ne shi ke za a raba dubu ɗaya kenan eh a isa na ce ‘ya'ya maza ziriyan ƙwarar himmula ai da ‘yan uwa da mata da maza inda suke zama ɗaya wuri ɗaya ne shi ne idan sun zama ‘yan uwa uwa ɗaya idan sun zama ‘yan uwa uwa ɗaya kaga ba wai ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ba ‘yan uwa uba ɗaya ba ba ‘ya'ya ba duk a'a sai sun zama yan uwa uwa daya wa yastawil inasu wa dhukuru fihi kama qara au bahal mustur wa idza istama'a minhum dhukuru wa inafu idan aka hadu maza da mata fa yaqsimunahu sai su raba wannan abin da aka ban musu Zakari, mithlu haqqul unsayin kowanne ɗa namiji yana da raban mata guda biyu haka za su raba shi zakari mithlu haqqul unsayin kowane ɗa namiji yana da rabon mata guda biyu idan aka rasa gabar yan uwa kenan Allah ta'ala yana cewa istaftu na kulli kun fil kalala in umrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu ma taraka wa yurithu ilmi kullu hawalat fa in kanat sanatayni falahu thuluthani ma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan فللذكر مثل حظ الأنثيين gani ku fahimta kan ikhwata sun zama yan uwa ne rijalan wani sa'an maza da mata a haɗe to a wannan lokaci a wannan lokaci mata ba su da farbi eh mata ba su da farbi kasan mata suna mace tana in ta zama ita kadai tana da nisfi idan suka zama su biyu zuwa abin da ya sama suna da sulsan wannan ana magana idan su ne ziriya to amma idan akwai sirkin namiji ɗaya a cikinsu mata hamsin ne da namiji ɗaya eh ya rasu ya bar ‘ya'ya mata hamsin da namiji ɗaya ya rasu ya bar ‘ya'ya maza abin nan ‘yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya ‘yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya mata guda ɗari da namiji ɗaya idan aka ce da namiji ɗaya to babu maganar su kuma matan a ce za a ba su fulufan a'a za a raba duke ne ne zakari mai fulhazul unsi saboda haka mala ce wa idza jtama minhum fukurun idan suka haɗu maza wa inafun da mata fa yaqsimuna sai su raba wannan abin da aka mutu aka ba musu lizakari mithlu hadhul unthayayn kowanne da namiji yana da rabon mata biyu kenan idan aka rasu aka bar yan uwa mata idan aka bar yan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya guda uku فوق أخت أخت شقيقة أخت شقيقة أخت شقيقة ده أخ شقيق kunga anan yanzu ya za a raba lizzakari kowanne ɗaya namiji yana da rabon mata biyu ne kenan zamu raba shida na zamu raba baba baba ka ce na raba ka ce na raba kaga wannan ɗaya wannan ɗaya wannan ɗaya nau kenan wannan biyu biyar kenan za a sai ke haka sai haka ka ce ne zakari mislu haka za ka gama ake rubuta arzul konsayin shi ne ruwan su kawai ba za a sa lamba a nan ne wane kaza wane kaza wane kaza ba a zai za ka ci za a raba biyar na karba biyar sai a ba wannan daya a ba wannan daya a ba wannan daya a ba wannan shi ke to kamar yadda faɗa mana ka ce za a raba biyar kenan yanzu abin da ka samu na asalin dukiyar abin da lissafi ya baka na wannan kudin firiza ne wannan kudin fanka ne wannan kudin takalmi ne wannan kudin waya ne wannan kudin riga ce wannan kudin yaji ne da bai dinka ba wannan kudin kaza wannan kudin kaza bayan duk wannan total din da ka samu a can ƙarshe shi za ka ce a raba biyar ma'ana idan total din ƙarshe ya baka naira dubu ɗari biyu da hamsin da shida da uku da sittin da biyar dubu biyu da hamsin da shida da uku da sittin da biyar a ce wani shi ne abin da lissafin ya baka sai ka ce wannan dubu biyu da hamsin da shida da ɗari uku da sittin da biyar a raba gida biyar na zai baka dubu ɗari biyu da hamsin da shida da ɗari uku da sittin da biyar suka ce a raba biyar nawa ya baku a dubu hamsin da ɗaya da ɗari biyu da saba'in da uku dubu hamsin da ɗaya abin kenan da ya baka dubu hamsin da ɗaya da ɗari biyu da saba'in da uku kenan kowace nata a nan shi ne dubu hamsin da ɗaya da ɗari biyu da saba'in da uku haka za ka rubuta wa kowace kuma wannan kashi biyu zai dauka aga dubu dari da dari biyar da arba'in da shida kun lura wannan abin da ya kama idan kudin zuriyan ne a ƙasa watakila yin albashi ne ya fito ko gratuity ne ya fito ko wanne ne kuma kun jin muna yawan faɗan gratuity da sauransu za akwai hurumi na a cire ma wanda yi wahala a ciki imana wanda yi wahala shine zuwa abuja kullum shine zuwa kaza kusa aka haka sai da ya dan dakatar da wasu ayyukan shi kun gane wannan da ke ko shi ya je wuri kaza shi ya kace ya dawo shi ya sake komawa in ya nema a cire ko za a cire ne ba wasu ya nema a cire ba za a ce za a cire ne mai wahala ne sai da shi ne hurta ya ce a a kada a amma ba tambaye za a yi mutu ya kake gani ka fi sabilin layi ne za a ci ne kai sai sawawan ne babban ɗa sawawan ne karamin ɗa sawawan ɗan uwa ne sawawan waye za a cire wannan ne abin da ya saura ba mun cire ban yi karatu a farko wajen mutu mutu'atu tajhiz ta tajhiz abin da ya shafi bushe mamaci to haka shi ma wannan za a cire duk wahalar da mai wahala ya to kaga kudi ne zirya kowace sai ka lissafo dubu hamsin da ɗaya da ɗari biyu da saba'in da uku sai ka bata sai ta rataba hannu a nan kowanne sai ya sanya hannu a wurin shi kuma wannan gogarmar kenan dubu ɗari da biyu da ɗari biyar da shi ma sai a rubuta mai an kuma babu kuɗin a ƙasa kayayyaki ne to sai a lissafa ke me kai kai ke so wannan ya ce yana kasa ya ce yana son kaza ya ce yana son kaza ya ce yana son kaza to wajen ma za zai yi la'akari kowa da abin da yake kudin shi ya fi idan aka samu wani abu dubu saba'in da biyar yake a cikin kayan sai ya zama na kowa a cikinsa ya ce yana so waye fi cancanta da shi a matakin farko eh? saboda shi ke da shi shi bayan ma bai busa wanda bai sai an yi mai cuku saɓanin waɗannan da sai su za su yi cuku idan kowa ya ce ya da zai yi cuku ga ma cuku a ƙasa sai a yi ƙuri'a sai a samu jami'in zaɓe mai na ƙwarai kun gane ko sai a yi ƙuri'a تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم wannan rabon da aka yi cewar namiji a nan ya ɗauki dubu ɗari da biyu mace ta ɗauki dubu ɗari da ɗaya yana cikin abin da ya kaɗa hanta arna makiya addinin musulunci ya kaɗa hantarsu suka ce a tafobus yadda namiji ya zama da yana da rabon mata biyu ba an cuci mace to wai cuce ta suya suke raba gadon su jana da kyau suya suke raba gadon ka san fa katilan makatulan ne fa kawai mutum ya tashi mutu sai ya ce ya bawa magin shi dubu ɗari biyu da hamsin da kuɗin duka ya ce ya bawa magin shi kuma ba da ma'a magana yana da yanci ko ta bin makaranta ga 'ya'ya ga uba ga duk ga magada duk ga suke wahala da ita amma ta bar wasiya wai a bar wa karanta wai wannan shi zai zai ce wai musulunci bai daidai ba saboda tsabakin makiya musulunci ne sun tasa musulunci a gaba sun ga kullum haɓaka yake yi sun kashe ma'annancin nasu kuɗi sun kashe mai kuɗi an yi yaƙi da sunan abin nan uh, ƙasa kaza tana da makamin nukiliya an yi ba a gani ba an yi fentin duk bai yi ba ba irin shubaha babu irin abin nan da ba za a kawo ba kuma duk ƙasar da take ƙoƙarin kwatanta irin wannan maganar to ta san halin da za ta samu kanta domin ina ta ban sha'awa mali ko senegal su ma sun yi wannan mafarkin wai daidaita maza da mata akan abin da ya shafi gado su asuwa nan nan gana fa nan nan gana fa su dan atamis fa aka ce wai za a yi za a yi magana kan luwaɗi ya ce a addinin su da al'adar su basu arne ne fa yace ba za su yi ba wai za a daina ba su taimako yace sun daina sun dade ba su daina ba su taimako ba ya saba ma addinin su na kiristanci ya saba ma al'adar su ta su mutanen Ghana amma malam sawa da tsabagin ƙida humanci sai a zo a ce musulunci ya yi kaza su yi magana yadda su suke yi amma gozancin su babu a koda yaushe malamai suna mai da martani akan irin waɗannan maganganu da suke faɗa na martani na farko abu ne wai tsakanin mace da namiji wa ke da ƙarfin haɓaka dukiya namiji shi ke da ƙarfi na haɓaka dukiya wanda yake ko musulunci yana cikin manya-manyan manufofinsa shi ne haɓaka dukiya shi yasa ya haramta riba don tana karya arziki baki ɗayan shi in dai mutum yana so ya ga arzikin da ya mallaka ya ga babu shi a kankanin lokaci ya fara ta'amuli da riba kwarai kuwa ya fara ta'amuli ya fara karɓan kuɗi ya ba da dubu biyar a dawa mai da dubu biyar da naira hamsin ko da naira ashirin ya fara gani yadda arzikin zai tarwatse a gani hisa Allah ta'ala ya hana a bai ma wawaye dukiya duk mutumin da an ba shi dukiya zai je ba dan mai asharle zai je ba masu kiɗa zai je tare ya yi ka wani duk bai halatta a ba shi dukiya ba wala tutu ha a amwalakum allati ala Allahu lakum kiyama bai halatta a ba su duk sufha ne duk wanda yake ba zai iya control ba sai duke da kasance karkashin hukuma idan yana bukatar cefane sai a rubuta cek sai a bashi kotu ta rubuta cek ya je karba ka'ida ta musulunci ke na Isa isa kun ga namiji shi ya fi mace karfin haɓaka dukiya abu na farko kenan abu na biyu namiji tsakanin mace da namiji wane ne ya fi tsananin bukatar dukiya namiji yanzu mutum ya rasu ya bar matar ya bar 'ya'ya biyu kuna ji ya rasu ya bar ƴaƴa biyu ibnu da bintu da kuɗi naira dubu talatin ya za a raba eh uku ɗaya yana da nawa dubu ashirin bintu tana da nawa dubu goma ba shi ne da abinda turawan suke gudu ba Allah ya tura su kuna ji da kyau ko sa auren shi ya tashi shi aka sanya mai sadakin da zai kawo dubu ashirin ita aka sanya mata sadakin ta dubu ashirin da ya ke ciki shi ashirin ɗinsa shi zai ɗauka ya kai don auren da zai yi ita kuma daga waje za a kawo mata sadaki dubu ashirin sai ta hada da gomanta da ke cikin jaka sun zama nawa talatin ɗaya kenan sannan kuma abu na biyu shi da yake dan uwanta shi zai tsaya kan auren shi shi zai tsaya kan aurenta shi ne waliyinta kwarai kuwa sai inda karfi shi ya kare amma da yake kitabumai ne ba jahilci jahilci da ya kai mutum ya jahilci ubangiji subhanahu wa wata to wannan shi ne kashin jahilci in ya jahilci Allah subhanahu wata ta'ala ya jahilci manzan Allah su salama to wannan ne ƙarshen jahilci ba farfesa ba ko yake ba ko shi ne roman miya ba shi ne ƙarshen farfesu ba to ya zama ƙarshen jahilci inda ya jahilci Allah subhanahu wa ta'ala ya jahilci manzon Allah sallallahu alaihi to sannan baya daura aure wace da ita wani take da hakkin ce da kanta shi wanda shi ke da haƙƙin ciyar da kan shi ciyar da matar da yawa har ita kuma in ta zo gina duk kuma abin da ta mallaka saboda haka za ka ga ashe ko da aka ce da da hagu habbul tsaye an yi ne kawai dan a daɗa amma lissafin da muka yi ta zai da wasu wani abu ya haka ka'idu amma wanda ya jarci Allah subhanahu wa ta'ala ba irin hauragiyar da ba su yi kuma duk wannan nan wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafiruna walau kariha al-mushrikuna yawwa wannan amsar da ba da ita cewar abu na uku mace daukar nauyin ta ake yi kaga amsa ta biyu namiji ya fi mace bukata dan anan kawai yanzu shi wannan dubu ashirin na nashi ba zai sama inda ya bace ba a cikin hidima aurensa kawai dai in yayi sa'a ma ya bada shi a sadaki shi kenan ba ka baccan wajen yan mata amarya ma zai su kare eh ko wajen mota ɗauko amarya eh mai basu ya ce sai an bai dubu saba'in da biyar eh gani ka ji ko ita ko zanen salar ne sai ga duk abin ya riga ya tafi amma ita na ta karuwa yake yi nashi kuma ruguwa yake yi abu na uku mace ɗaukar ta ake yi duk mutumin da ya sake matar shi tana ɗaukar nauyinsa tana biyan kuɗin nefa tana biyan kuɗin tana sayan kafo zabo tana ne ko wata rana ita zama ita ce gidan الرجال قوامون على النساء بما ala الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ware أموالهم inda عندي يسكي ba ita take kafu zabo ita take kaza ita take kaza ita take kaza wata rana yana buga mata waya sai ka yana kira ina ne dan lokacin da ya fita ita ta yi yanan shi yayi nan bai san sai a tambaye shi yanzu ina mai ɗakin shi take shi ba zai iya cewa a yanzu kaza tana wuri kaza ba mana ba zai iya cewa ko asibiti ta tafi ko tana wurin aiki ko ta a'a duk ba zai iya faɗin wannan ba wai take ɗaukar nauyin kanta kawai in ta ga dama kawai za ta tafi watakila sai za ta ba jiha ne za ta buga mai ce to fa sun tafi wuri kaza Allah ya sauke. abu na hudu duk mun faɗe su cewar dukiyar mutum namiji mustahalaka ce nan da na take bacewa amma dukiyar mace kuma ƙaruwa take yi gashi a nan a biki kawai an rasa an ban musu dubu talatin shi ya dauki dubu ashirin ya dauke ta sun da guda ya bada ita sadaki ya dawo yana tunanin me za a ci a biki me za a yi kaza me za a yi kaza ka je yana cewa to yanzu ya kamata ma a yi a shigar a fitar mana a fitar da kanwa shi ko yayarsa a shigo da matar shi to wataƙila abincin sai zama tun da baki biyu ne a haɗe sai zama abincin kamar na baki ɗaya za a yi alhamdu da za a ga tsari na musulunci shine mafi tsaftar tsari kuma wannan lisanu harshen harshen ya tabbatar da wannan wannan lisanul hal duk ya tabbatar da wannan duk sun gane musulunci shine addinin gaskiya amma ba za su yi bane don suna ganin kamar kar a ce kuma sun musulunci shine kawai to saboda haka bari ba irin gadar zaren da ba za su shirya mai ba a da shirya mai a yanzu ba irin shigohin da za su zanga fadawa ba mutum bai karanta addini ba bai komai ba sai ga shi ma ya bi su ya bi ina rudu Allah ta'ala ya tsare mu قال رحمه الله عز وجل ويرث بالتعصيب كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر wa yarithu bi ta'sib ai can da ce mana idan farada al-abu aw al-jaddu aw al-ibnu aw ibnuhu akhadha mala jami'a eh yanzu zai ba mu wata ka'ida yace wa yarithu bi ta'sib yana da hurumin cin gado ta hanyar asubci kaga mun ce ta hanyar asubci hanyoyi ne guda biyu ko dai ya ci dukiyar duka in aka bar shi shi kadai din gurungun no kenan daya ko kuma a'a yana da lamba ya ci lambarsa ya koma gefe in wani abu ya ragu ya sake kwashewa shi ne ci da asuci sai ce to wake da wannan hurumin sai ce kullu zakari duk wanda yake namiji an fitar da mace yudili bi nafsihi yake da alaka da mamaci da karan kansa kamar wa zai ce baban shi ne ya rasu kamar wa uba kamar wa a'a a'a a'a kullu zakarin kuji kullu zakarin duk wanda yake namiji yudili bi nafsihi yake da alaka da mamaci da karan kansa in ka ce kaka yana da alaka da mamaci ne da uba yana da alaka da mamaci ne da uba uba da kuɗa kaɗai, su suke da alaka da mamaci da karan kansu zai ce ɗan shi ne ya rasu ko ya ce baban shi ne ya rasu au bi zakarin ko yake da alaka da mamaci ta hanyar wani namiji sai ka ce kamar kaka ka gan ce kaka yana da zai ce ai ɗan ɗana ne ya rasu ba zai ce ɗan shi ne ai dan yaro dan yaro na ne ya rasu kaga yana da alaka da mamaci yawwa kaga kenan kaka mahaifin uwa yana da alaka da mamaci ne bi zakarin ko bi unsa bi unsa yana da alaka da mamaci ne bi unsa dan uwa li ummi wala ji da kyau dan uwa li ummi yana da alaka da mamaci ne da wa da uwa bi unsa ba bi zakarin ba shi kuma malam ya ce au bi zakarin ko yake da alaka da mamaci da namiji kamar kaka yana da alaka da mamaci ne da namiji shine uba kamar dan uwa shaƙiƙi ko dan uwa li'abi yana da alaka da mamaci ne bi zakari shine uba amma dan uwa li ummi yana da alaka da mamaci ne bi unsa baya cikin asubai isa ya ce wa yarisu bi ta'asibi kullu zakarin duk wanda yake namiji yudili bi nafsihi yake da alaka da mamaci da karan kan saboda kan ka zo fidar gado sai ke la'akari sosai da sosai akwai wanda yake da alaka da mamaci da karan kansa su ne ajin farko au bi zakare ko yana da alaka da mamaci ne ta hanyar wani namiji wani namijin ko dai zama uba ko ya zama kaka kaga ɗan ɗa yana cin gadon jika saboda baban shi namiji ne قال رحمه الله ومعنى تعصيب abin da ake nufi da asirci nan da muke ta faɗa anna man yarifu bihi yastaghriqu jami' al-mali idan farad wa yastahiqu al-baqi ba'da dhawi siham in kana ma'ahu zu siham qala rahimahullah wa ma'ana ta'asib abinda ake nufi da asibcin nan da muke ta faɗa tun ɗansu su annama yarifu bihi lalle wanda ke cin gado ta hanyar asibci yastaghriqu jami'al mal yana da hurumin ya cinye dukiya duka idan fara da in ya zama shi kadai waɗancan waccan kaida da muka faɗa kullu zakarin yuduli bi nafsihi aw bi zakarin to abin da ake ni da asibcin nan kaji ana ta faɗa ana ta faɗa asibci to shine ba anna man yarisu bihi duk wanda ke da hurumin ya ci gado da asibci yastaghriqu jami'al mal yana da hurumin ya ci dukiya duka idan farada in ya zama shi kadai wa yastahiqul baqi yana cancantan abin da ya saura ba da zabu siham bayan ka kasan ma'abota kaso in kana ma'ahu siham idan a tare da shi akwai waɗanda suke da lamba misali ai mun ba da misali a nan ko da jaddun da akon shafi duk ba za su gado ba saboda akwai uba kenan uba shi zai ci gado duka to sannan misalin da na bayar ɗazu abu a eh? bintu yanzu mai gadon abin anan sudus abin ɗaya bisa shida mai gadon ya anan nishku rabi sai ka raba nawa yanzu akwai sudus akwai nishku sai ka raba shida sai ka ba mai sudus nawa daya sai ka ba mai nishku nawa uku sai ka ce ɗaya a tara da uku yanzu ne saura biyun nan da ya rage bayan an cire a sahabu siham ka gane ko shi yasa ko da ke ya kamata a ce a yi tarkibi ne ilmi na shafa na muku yadda za ka rawa shi idan irin wannan ne mai asibiti shi ake kaiwa shi za ka ke can karshe misali ka ce bintu da kuma abu bintu tana da abu yana da in ka raba shida za ka ba bintu nawa za ka ba abu nawa daya don rasulun ya ce alhikul fara'iba ya hari ku riskar da kaso na gado ga masu su masu su din ana su ne ba bintun da abu alfarkudin shi ne mai nisfun da sudus ka suka da shi fama abu katil fara'in abinda ka san gado ya rage fali aula ratulin zakari wani hadisi shi ne hujja ta karshe kan akan abin da ya shafi abin nan asuci babbar umda ne akan abin da ya shafi gado yanzu abin da ya saura shi ne fali aula ratulin zakari yanzu wanda ya fi cancanta ne ga wanda ya mutum namiji da ya fi kusa da mamaci shi ne wa shine abun sai zamana abun ya ci sudusi farban sai a ce ya ci biyun kuma ta ta'asuban da su ci wannan ya ce in kana wa yastahiqul baqi sai ya cancanta abin da ya saura ba da zau siham bayan masu kaso in kana ma'ahu siham idan ya kasance a tare da shi akwai masu lambar cin gwana wannan ne bayani akan abin da ya shafi asubci a dunkule a mulmula a ture kenan akwai mai tambaya mhm. eh eh amu eh sai ka kallace shi me alaka shi da mamaci eh zakaran ne yana cire ta'asub amma amma mutum ya zama uwa ɗaya uba ɗaya ko ya zama uba ɗaya dan ya zama uwa ɗaya to akwai baya ciki masu sun gado ai mun magana mun faɗi magana imamu rahabi rahimahullah azza wa jalla ko dazu akan amr din yace wal akhi wa ibn al akhi wal a'mami wa sayyid al mu'taq zin in'ami akwai wanda bai gane wani abu ba akan abin da ya shafi asubci eh. eh. misali ba eh. su yan uwa su ke kai mhm. karatun da za mu shiga yanzu kenan kamar ya idan aka haɗa maza da mata a daraja guda ma'ana ga mace ga namiji ya'ya ko ga mace ga namiji yan uwa to a nan su karan kansu sun zama asaban kansu sai sun raba zakari mithla zulwata ai yana faɗa da su ko na ce inda zai rasu bar 'ya'ya mata talatin da namiji ɗaya to ba za a ba mata talatin sulusan ba za a ba su za su raba ne duka lizzakari musul hazul an sai qala rahimahullahu azza wa jalla faslun alhajbu sukun ne akan jimu alhajbu qisman hajbu isqatin wa hajbu naqal amma hajibul isqat fala yalhaqu man yansibu ila al bi nafsi kalbanina wal banati wal aba'i wal ummahati wa man fi ma'anahum az wa zawja Allah ji kama iziya Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta wannan fasali da zamu shiga yanzu ba karamin fasali bane a gado dan shi ne fasalin da ka fara rabon gado sai ga an buɗe baki an yi gum kuma yanzu magana za a ga wani yana ta toro ko a kan dukiyar da ka fara jawabi min ƙasa da minti uku sai su ji cewar baya cikin magada dan fasali ne da malin ya ware shi don ya magana alhajibu idan aka ce alhajibu shine sha cewa wane ya hana wane cin gado a yara hausa da ake faɗa ko ba wai ya hana shi da ƙarfi ba shari'a ta sa in dai akwai wane to wane ba zai ci ba eh akwai wani gado da aka raba da aka raba gadon sai wani ya miƙe dinga tambaya kusan ya zaga malamai sosai cikin garin mina da wajen mina akan akwai wata da ake so ta samu ashe ba ta samu ba shi kuma ya afu samuwa shi ne ya sa wanda yake so ya samu din ba zai samu ba a matsayinsa shi yana yana namiji eh, eh alhajbu sha makancewa wane ya sha makance wane sai ma ne ce alhajbu kisman kun da ya ce fasalin ya kammala tasu kenan ya shiga wani yace shi sha makancewa ya kasu kashi biyu akwai hajjibu iskafin akwai sha makancewa na baki daya wane ya sha makancewa wani ba zai ci gado ba kwata-kwata shine iskafin ya sare da shi ya fadar da shi ya hana mashi gado kwata-kwata misali mutum da ya rasu ya baɗa da ɗanɗa eh, eh? ɗanɗa ba zai ci ba saboda mai akwai ɗa kaga ɗaya ya sha makance ɗan ɗa baki ɗaya shi zai ce wani shine hajbu isqatin sha makancewa na baki ɗaya wa na ƙalil akwai sha makancewa kuma na ɗauke mutum daga kaso mai tsoka zuwa kasan da bai kai wannan tsoka ba eh daga kaso mai tsoka zuwa kasan da bai kai wannan tsoka ba misali mutum da yana su. ya bar umu da abu ma y'a kasa umu kudu ma y'a kasa abu baki no za a raba uku raba uku sai a ba umu sai a ba abu biyu miliyan shida ne kudin kaga yanzu uwa za ta ɗauki miliyan nawa biyu ai miliyan shida ne uba zai ɗauki miliyan nawa shi ne magana wannan kenan to yanzu sai da mana ummu da abu da ibnu kuna ji na ummun tana da nawa abun fa ibnun fa yanzu wannan miliyan shirin na za bata shida kowa da daki daya kaga adda a lokacin da yake uwa da uwa uba yana da nawa miliyan hudu amma anan ya tashi shi ma da miliyan daya kenan ga wannan ya mai nakalun ya ɗauke shi daga kaso mai tsoka wanda shi ne wannan zuwa kasan da bai kai wannan tsofa ba shi ya kira hajbu kalin kaso hatabi na ɗauke mutum daga wannan lambar a kai shi waccan lambar rahimahullah amma الله أما حجب ya حجب kashe ne ke yanzu biyu sai malam zai yi bayanin su filla filla dake dake Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya ramshe shi wato malamai mutum ya tashi iya kokarinsa ya ga yara yadda ilimi ya ga yara yadda ilimi mai isra ya rasu shekara ta ɗari tara ne da talatin da talatin da tara shekara ta ɗari tara da talatin da tara iya wani shekara na kenan a mandubin da ake mai addu'a tsora ka dole ne mutum ya tashi ya rayar da ilimi ya tashi ya karantar ilimi ya zama na bayan rasuwarsa ya bar ilimin da ake amfanuwa da shi ba ya mutu ya bar surkulle ba ya mutu ya bar kayan zane kayan tsubu kayan waye-waye ba a ce wasu ma ba ya nuna ma 'ya'yan shi ba shi ma ya damsa da cewa haramun ne kenan babu wani bayani kuma da za ka yana wasu su dogaro amma bai bari a shi masu su koya ba kai ya gamsu da cewa haramun ne Allah ta'ala ya sauke malai ce amma hajibul isqaq amma hajabi na mutum ya rasa gado gaba daya fala yalhaqu man yansibu ila mai mayyit bi nafsi baya samun duk wanda ke da alaka da mamaci da karan kansa inda wannan hajabin ne na farko na wane ya hana wane cin gado baki daya to wannan baya samun duk wanda ke da alaka da mamaci da karan kansa kalbanina kamar yaya suna da alaka da mamaci da karan kansa su ce babansu ne ya rasu walbanat da yaya mata dan cin da ya ce kalbanin ya nuna yaya maza kenan dan da ya ce kal'aulad sai nuna maza ne maza da mata ne amma tun da ya ce kalbanin kamar yaya maza walbanat da yaya mata duk waɗannan suna da alaƙa da mamaci ne da karan kansu za su ce babansu ne ya rasu to babu wani wanda zai zo ya hana musu cin gado kwata-kwata in ba wani mani'i ba sai dai wani abu ya hana ba wani mutum ya hana ba ku lura akwai mamanci da wani abu ya hana da wani mutum ya hana wal aba da iyaye iyaye za su ce ɗansu ne rasu ai ɗan wani ya rasu wal ummahat da iyaye mata za a ce ai ɗan wance ya rasu waɗannan duk ba wani da zai zo ya gifta ya ci wai ya hana cin gado baki ɗaya wa man fi ma'anahum da waɗanda ke cikin ma'anar manyan sibu mai yiki bi nafsi zauju miji wa zauja da mata waɗannan kasan san ka kasa kunne ka ji ba wanda ke hana su cin gado kwata-kwata wannan baya hana a samu wani ya rage musu eh kamar nan da aka samu ɗaya rage ma uba amma ɗa baya hana uba cin gado gaba ɗaya uba baya hana cin ɗa cin ba shi da an haɗu ba yanzu Kowannensu su yan su ilal mayyiti bi shi uwa tana da alaka da mamaci za ta ɗanta ne rasu uba yana da alaka da mamaci ɗan shi ne ya rasu ɗa yana da alaka da mamaci ɗan shi baban shi ne ya rasu shi yasa su da aka bari ba wanda ya har wani cin gado kun gane ko hanawa ta gaba ɗaya nake nufi babu wani wanda ya hana wani cin gado kaga wannan bayani da malai ya rage mana zango mai nisan gaske da ya ce mana hana cin gado na baki ɗaya baya riskar duk wanda ke da alaka da mamaci da karan kansa wayal yalhaqu man adahu fa banu libni yahjubuhu libn wal jaddu yahjubuhu al ab mana yace wayal yalhaqu man adahu amma hajjab iskatin yana riskar waɗanda ba su ba yana riskar duk waɗanda ba waɗancan da muka ambata a baya ba sai ce fabulun libini ɗanɗa wa kenan jika yana da alaƙa da mamaci ke tsaye ne bi nafsihi yana da alaƙa da mamaci ne bi zakari ba bi nafsihi ba sai ce to fabunin libini ɗan ɗa ya hajjubuhu libini ɗa ya sha makance shi eh, domin ɗa yana da alaƙa da mamaci bi nafsihi ne da karan kansa amma ɗan ɗa yana da alaƙa da mamaci ne bi abihi da babansa saboda haka yanzu idan mutum ya rasu ya bar ɗan ɗa da ɗa to kai tsaye dan ba zai ci gado wannan kuma sananne ne wa zai ci gado shine dan wal kaka muna nufin kaka mahaifin uba da da ake ta cewa zai ci gado din nan yanzu mun lissafo mun fi shiga lissafin waɗanda ke hana wasu cin gado waljaddu kaka ya hajibu abu baba yana katange shi abin da zai nuna maka a darasinmu na farko a cikin iziya bayan muƙaddima man kama ne yace wal funa min rijali ashar sai lissafo maza guda goma sai yace wal warithatu min nisa'i sab'a sai lissafo mata guda nawa bakwai an hada nawa kenan sha biyu sai ya zama nan mace ta rasu ta bar waɗannan goma sha shida gani mace ta rasu mata kenan ta bar mazancan guda goma duka ta bar babanta ta bar jikanta ta bar ɗanta ta bar kakanta ta bar ɗan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwanta uba ɗaya da ɗan uwanta uwa ɗaya ta bar wan babanta ta bar ta bar uwan baba dan uwan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ta bar dan uwan babanta uba ɗaya ta bar dan dan uwan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ta bar dan dan uwan babanta uba ɗaya ta bar mai gidanta ta bar bawon da ta yanta sannan ta bar mahaifiyarta ta bar jikarta yar ɗanta kenan ta bar yarta ta bar kakarta mahaifiyar uwa da kakarta mahaifiyar babanta ta bar yar uwata uwa ɗaya uba ɗaya ta bar yar uwata uba ɗaya ta bar yar uwata uwa ɗaya eh ta bar bawanta da ta yanta eh duk ta bar waɗannan ai man goma sha bakwai ɗin ya ce sun gara ai man shiru muka yi shi za ka ga mai sharha ya ce goma jumlatan sha biyar tafsilan a maza kenan a ta ya ce bakwai ijmalan goma tafsilan tare su ta bar waɗannan duka kuma kowannen su ya ji darasin farko ya ji cewar yana da gado ashe bai ji darasin hajjabi ba bai san shi mahajubi ba ne amma a gado Eh, a gado ba a ranar alkiyama ba bai zan shi mahajubi ba ne to kun da aka bar wannan kowannen su da kake auna ka tsaya bakin kofa kake ba da sikitin shigowa kowannen su ya shigo ya shigo tsakar gida dan wasu ba su shigo ba to ashe daga tsakar gida kuma za a shiga falo to ga wasu da tsakar gida za a basu tunda da zaran an sami malam ya ce da zar fabanul libin ya hajibu a libin da zarar an samu ɗa na mamaci guda ɗaya to duk jikoki an dakatar da su eh wal jaddu ya hajibu al ab kaka uba yana sha makance shi to kenan da jikoki da kakanni duk kaka kakan kaka kakan duk suna waje kenan to babu hajjibi yana da muhimmanci sosai da sosai don ka san dawa da waye suke sha makancewa ne mala ya ce wayal haƙu man adahu ya ce fa banu libin ya hajibu a libin eh wal jaddu ya hajibu al'abu misali mutum ne ya rasu ya bar ya bar abin nan ya bar ibnu da ibnu libin eh kuna jina da abu da jirgin su ya mutu ya bari to yanzu karatunmu zai koma mataki na gaba na cewa in kai lissafi sai ka zo kai sikirin nasu duka za su ci kaga dai ibunin zai ci kuna jina ibunin libini ba A'a a a rubutu na ibn ne ke sama ibn ibn ne ke kasa abu jaddu to haka za ka zo ka fara su in ka gama dama a paper suke in ka gama tattara da za su ci gaba sai ka zo ka ware waɗanda ba za su ci ba amma a duk lokacin da kake yaki ga nan da halaro dalilin da ya sa ba zai ci ba dalilin da ya sa wannan zai ci kala rahimullah wal ikhwatu yan uwa yan uwa mana da yan uwa nawa uku yan uwa uwa ɗaya uba daya yan uwa uwa ɗaya yan uwa uwa ɗaya mala ya ce wal ikhwatu yan uwa yahjubuhum yana katange su daga da za su ci gado ba alibunu ɗa wabunuhu da ɗan ɗa jiga kenan wa in safala ko da lissafin ya yi ƙasa ɗa ɗan yana hana su ba. wal abu da baba kenan yanzu mutum nawa ne suke hana ɗan uwacin gado mutum uku ɗan da uba su suke hana yan uwa cin gado eh ba zai hana mutum da ba a lissafa shi ba saboda haka ku saurare ni da kyau ɗa yana hana ɗan ɗa uba yana hana kaka kun gane to yanzu kenan uba yana hana kaka kuma yana hana yan uwa ɗa yana hana ɗan ɗa yana hada yan uwa eh yana jira da kyau ko qala rahimahullah wa banu ikhwati ƴaƴa na yan uwa ƴaƴa na yan uwa ma'ana ƴaƴan yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya da ƴaƴan yan uwa uba ɗaya dama ƴaƴan yan uwa na uwa ɗaya ba sa cin gado wa banu ikhwati 'ya'ya na 'yan uwa ya jubu aba'uhu iyayensu sun katange su suwaye iyayensu 'yan uwan mamaci yan uwan mamaci sun katange su wa man yahjubuhum haka nan duk waɗanda suke katange yan uwan mamacin su ma sun katange su wal jaddu kaka ya katange su a ga magana ta fito ta a gaba ta goma sha takwas muka garanta waɗanda suke hana yan uwa cin gado su ne allibinu ɗa wabinu da ɗan ɗa abu da uba to yanzu za mu magana ne akan waɗanda suke hana 'ya'yan 'yan uwa cin gado waɗanda suke hana 'ya'yan 'yan uwa cin gado a gaba ta goma sha tara ne mana ya ce wa banil ikhwati 'ya'ya na 'yan uwa ya jubu ba'uhun iyayensu ɗan uwa da mamaci kenan sun katange su sun hana musu cin gado wa man yahjubuhum haka nan duk waɗanda suke hana iyayen nasu cin gado ma'ana duk waɗanda suke hana duk waɗanda suka hana a gaba ta goma sha takwas ɗa kenan ya hana yan uwa cin gado jika ya hana yan uwa uba ya hana yan uwa to waɗannan duk suna hana 'ya'yan yan uwa cin gado kisa ya ce wa man yahjubuhum da duk waɗanda suke hana yan uwa cin gado suna hana 'ya'yan yan uwa cin gado wal jaddu da kaka kun ga a can kaka bai hana yan uwa cin gado amma anan yana hana 'ya'yan yan uwa cin gado misali na ƙarshe shine kamar yanzu mutum ne ya rasu ya bar يبر أبو متين يرس يبر جد قل رب دا دا ابن دا أقل شقيق دا ابن الأخ شقيق to su waye magada anan jaddun da ibnu akun ba zai ci gado ba saboda ne cewa za ka saboda akwai ɗa ba saboda akwai tata ba ibnul libni ibnul ak ba zai ci gado ba saboda akwai baban shi wannan kenan sannan akwai ɗa sannan akwai kaka shi kaka ya hana wannan cin gado kai tsaye amma bai hana dan uwa shakiki cin gado ba dan uwa shakiki wanda ya hana mai cin gado ana shine ɗa na mamaci wannan babu kuma yadda na yana da muhimmanci sosai za mu ƙara sa ido da ji don mu daɗa fahimta shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك